ta shi ba amma dai nasarar tafiya shine bayan an yi nasiha da jan hankali da nuna alaƙar da ke tsakanin najeriya da nijar na shekaru dubbai kafin ma turawa da kuma addinin mu guda al'adun mu guda ba za mu yarda a yaki ba mun zo ne neman su. shi ma ya ce to a madadin gwamnatinsa da komai malumin nan abin girmamawa ne abin martabawa ne yana murna da duk abin da zai zamanto ya kasance sulhu za a yi don haka ya karbi wannan ya yarda mu zamanto wani kofa da za mu zama sanadiyar tsakanin kungiyar ecowas da yawo da kuma su gwamnatin su su haɗu su zauna duk inda aka kira su ko a najeriya ko wata ƙasa ko ma nijar din za su amince su zo su zauna su tattauna yace ai abin da yake faru ba a musu adalci ba ne yace an yi musu hukunci kafin a saurare su an ɗauki hukuncin yanke musu wuta an ɗauki hukuncin da kayan abinci an ɗauki abubuwa da dama yace ai a matsayinsu na 'ya'ya na wannan ƙasa ba a san matsalar da yasa suka yi abin da suka yi ba ya kamata ecowas ta zo ne ta neme su ta zauna tare da su ta saurare su kafin idan ba su yi abin da aka ce ba a yanke wasu hukunci amma sai aka fara musu da hukunci muka ce to lallai wannan akwai bukata sanar da shugabanni su ma za su duba su ga me ya kamata na biyu sannan ya nemi afuwa ga duk wanda abin bai mishi daɗi ba 'yan najeriya da kuma sauran wajen najeriya musamman ma saboda rashin ganawa da tsohon shugaban najeriya abdulsalami abubakar kuma sarkin musulmi sultan yake wannan abu ya faru ne saboda lokacin da aka ɗauki wannan matakin da aka ɗauka na yanke wuta na kuma tsaye da kayan abinci da abubuwa 'yan tarzoma sun taso ko'ina a ƙasa suna tarzoman nuna rashin jin daɗinsu kuma a lokacin su suka sauko nita idan aka bar su suka shigo gari komai na iya faruwa kuma za a ce shi ne sanadiyar a ci mutuncin waɗannan masu mutunci masu daraja da shi ma yana kai masu amma sai yasa aka tsaye da su a iya don a saurari saƙonsu a yi duk abin da za a yi sannan daga baya ga mai kamata ɗauka don haka ya yi wannan ne don tsare musu martaba da daraja amma duk abin da ya biyo baya yana neman a musu afuwa a musu gafara ba su yi ne da rikin to ko wannan muka samu a wannan tafiya ya yadda abin da ya faru a baya an yi kuskure tsakanin rashin sauraron wa'annan manyan shugabannin jagorori to kaga duk wanda ya ce ya ɗauki matakin haka ai ya cancanci ai ba